Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 13 ga watan Janairun shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafi da shi gasar fili da kanin labarai. Jiya talata masu gabatar da kara a Amurka sun faɗi cewa sun gano sama da mutum ɗari da saba'in da ake zargi da aikata laifuka dangane tashin hankalin da aka yi a ginin majalisun Amurka a makon da ya gabata. ƙasar Amurka ta sauya tsarin aikin allurar rigakafinta manyan shugabannin sojojin amurka sun rubuta rubutacciyar tunatarwa ga dukkan sojoji jiya talata cewa tashin hankalin da aka yi a majalisa ya saba dimokuraɗiyya kanin labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji tattaunawa da muka yi da Hassan Sallau Jibiya kan batun tsige shugaban Amurka Donald Trump wanda majalisar wakilai ke kada kuri'a a kai a yau Laraba. Abinda masu sharhi suka ce ana tauna tsakuwa ne domin a yata ji tsoro. Na farko a nuna ma shugabannin ƙasa na baya masu zuwa cewa ba za ka iya yin wannan tabar gaza ba kuma ka tafi hakanan salin alin. masu fama da nakasa a najeriya sun koka game da rashin basu kulawa da ya kamata a kokarin ganin su ma sun yi rajista na samun takatijan shaidar zama dan kasa don kar a rufe layukansu na wayar salula duk kuwa da dokar da ta nemi a kyautata musu su hukumomin nan sun san da dokan nan to muna roƙon su su yi amfani da damar da Allah ya ba su ba mu wannan abin da doka ta ba mu wajen a ware mu don a mana abubuwan da za su sauƙaƙa wa rayuwarmu domin mu samu mu ci gajiyar wannan abu mai amfani. A ranar Asabar ne kuma al'ummar jihar Kano za su kai da kuri'a domin zaɓen shugabannin kananan hukumomi da kansiloli a kananan hukumomin jihar ta Kano 44. Bayan haka Murtala Faruku Sanyin na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jiya talata masu gabatar da kara a Amurka sun faɗi cewa sun gano sama da mutum ɗari da saba'in da ake zargi da aikata laifuka dangane da mummunan tashin hankalin da aka yi a ginin majalisun Amurka a makon da ya gabata. Kuma suna sa ran adadin zai ƙaru zuwa ɗaruruwa a cikin makonni masu zuwa. a matsayin babbar farautar magoya bayan Trump waɗanda suka tayar da tarzoma a ƙasar baki ɗaya. Michael shawon mukaddashin mataimakin babban lauyan gundumar Columbia ya shaida manema labarai cewa an gurfanar da sama da mutum saba'in yanzu haka a gundumar kuma masu gabatar da ƙara na ci gaba da tuhumar aƙalla wasu ɗari. Sharwin ya ce wannan adadi ina kyautar zaton zai ƙaru zuwa ɗaruruwa a lokacin da yake bayani akan ci gaba da binciken da ake game da tarzoma da ta yi sanadin mutuwar mutane biyar ciki har da wani jami'in 'yan sanda na majalisar amurka a halin da ake ciki shugaban 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattijai chuck schumer ya ce ya kamata a hana magoya bayan shugaba donald trump da suka kai hari a majalisar dokokin amurka hawa jirgin sama ya kira waɗanda ke cikin ƙungiyar masu tayar da ƙayar baya waɗanda ke barazana ga tsaron ƙasa kuma ya kamata a saka su cikin jerin sunayen waɗanda aka haramta wa hawa jirgin sama. Ƙasar Amurka ta canza tsarin allurar rigakafinta ta saki miliyoyin allurar rigakafin coronavirus take rike da su don amfani da su a zaman zagaye na biyu don yi wa Amurkawan da shekarunsu ya haura 65 da kuma Amurkawan da ba su da ƙoshin lafiya. Da ya bayyana a wani shirin labarai na safiyar jiya talata, sakataren kiwon lafiyar harkokin ɗan adam Alex Azar ya ce gudanar da allurar rigakafin a jihohin ba a mayar da hankali a kansu sosai ba. A yanzu mun yi imanin cewa masana'antunmu suna da tabbas yadda za mu iya tabbatar muna da allurai don zagaye na biyu ga mutane daga ci gaba da yin su da aiki. Azar ya faɗa wa gidan talabijin na ABC a shirinsu na Good Morning America. Don haka yanzu komai yana nan ga jihohinmu da masu kula da kiwon lafiya. ya ce sabon tsarin ba zai shafi Amurka wanda ke jiran allurar rigakafin su ta farko ba yayin da sabbin kamuwa da coronavirus ke ci gaba da hauhawa a duk faɗin amurka yawancin shugabannin jihohi suna nuna rashin yarda don ba da umarnin ƙara yin kulle yayin da ake cikin damuwa game da sabon tashin hankali a ranar rantsar da shugaban ƙasa manyan shugabannin sojoji sun ba da rubutacciyar tunatarwa ga dukkan sojoji jiya talata cewa mummunan tashin hankalin da aka yi a majalisa makon da ya gabata ya saba wa dimokuraɗiyya aikata laifi ne kuma 'yancin faɗin albarkacin baki bai bayar da 'yancin yin rikici ba takardar wacce dukkan mambobin haɗin gwiwar manyan hafsan hafsoshin sojin suka sanya wa hannu ta kuma tunatar da mambobin sojin cewa an zaɓi Joe Biden a matsayin shugaban ƙasa kuma za a rantsar da shi a ranar ashirin ga watan Janairu. bayanin ya kasance bakon abu saboda yadda shugabannin soja ciki har da janar macmillan shugaban kungiyar hafsan hafsoshin soji suka ga tilas ne sanatar da sojojin kasar cewa ba daidai ba ne a rusa tsarin mulki hakan na zuwa ne yayin da hukumomin tsaro ke kokarin tantance cikakken laifin da aka aikata a majalisar dokokin kasar da kuma gano irin yadda mambobin soja ne yanzu da na baya suka shiga To madalla kafin Yusuf ya kawo sauran labaran duniya. A yau laraba ne majalisar wakilan Amurka mai rinjayen Democrat ke kada kuri'a kan tsige shugaba Donald Trump a karo na biyu. Wani mataki da ya biyo bayan tarzoma da magoya bayan shugaban suka yi a majalisar dokoki a ranar larabar da ta gabata. A wannan lokaci ba kamar farko ba. wasu 'yan jam'iyyar republican ta shugaban kasa sun fara bayyana goyon bayan su ga wannan mataki na tsige shugaban akan haka ne kuma muka tuntuɓi malam hassan sallau jibiya mai sharhi akan siyasar amurka wanda ya mana fashin baki kamar haka wannan tarzoma ta ta dama duk wani ba amurke mai kishin kasa hankali wato abun mamaki ne abun kunya ne gaskiya mutane ba su ji daɗin irin yadda ake zargin shi shugaban ƙasa ya tunzara su wa'annan masu tazatar roma sun isa ainihin haraba kafital har suka iya ruguje duk wani matakin tsaro da ke da kwai suka fi karfin jami'an tsaro suka shiga cikin <laughs> majalisa wato kasar a cewar da abin ba a taɓa ganin shi ba shekara sama da ɗari biyu da ta wuce tun da sojojin wata ƙasa wato birtaniya suka zo suka ci amurka da yaƙi har suka shiga cikin ita wannan majalisa suka kona ta kako ga shekara ɗari biyu ba abin wasa ba ne gaskiya abin mamaki. to bari mu duba a daidai wannan lokaci da ainihin 'yan jam'iyyar democrat suke kokarin tsige shiga shi kuma har 'yan 'yan jam'iyyarsa sun fara ba da haɗin kai na neman tsige shi me haka ke nufi ga ainihin demokuraɗiyyar amurka wato abin da yake nufi cewa ita demokuraɗiyyar amurka ta fi karfin mutum ɗaya ko da kana ganin wato ba irin wannan siyasa ta ɓangaranci kuma ta ido rufe kaga wato ashe da ake ganin cewa su ainihin magoya bayan nasa 'yan jam'iyyar tasa duk abin da ya yi a baya ana ta ganin cewa ba za su yi magana ba ba za su ƙaurace masa ba to ashe an kawo wani waje da suka ja layi suka ce yanzu kai wannan abin da wannan shugaban kasa a wannan karin ba za su iya goya masa baya ba su ci gaba da tafiya tare da shi duk da cewa yana da dimbin magoya baya har yanzu to abin da yake nufi cewa wato ya dan nuna farfadowar gawurtakan ainihin demokuraɗiyyar amurka abin da yana yake nufi kenan To sai da abin da wasu suke mamaki cewa shi wannan shugaban sauran shi 'yan kwanaki kalilan ya gama mulkin sada ba za a iya haƙuri har ya kawo ƙarshen kwanakin nan ba? ai wato abinda ake so ai wato a fahimtar mu dai masu sharfi shine abu biyu ne na farko a nuna ma shugabannin ƙasa na baya masu zuwa cewa ba za ka iya yin wannan gaza ba kuma ka tafi haka nan salin alin na farko kenan na biyu kasan idan aka ce an yi impeachment mutum masana shari'a suna cewa har sau biyu da aka impeachment ɗin shugaban ƙasa sau biyu to ba shi ba dawowa neman takara so wato so suke wannan shugaban ƙasa idan ya tafi a wannan karin ya tafi kenan babu sauran barazanar nan da shekara hudu a ce ma zai fara marmarin cewa bari ya sake shiga takara domin a guje ma irin wannan abin kunya da abin alhini da ya jefa wannan ƙasa ta amurka a ciki Malam Hassan Sallau Jibiya nan mai shirhi a kan siyasar Amurka dan Najeriya mazaunin nan Amurka. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filu dauke da sauran labaran duniya. Shugaban 'yan adawar Rasha, Alexei Navalny ya ce hukumomi a moscow sun nemi kotu da ɗaure shi saboda saba ka'idojin sakinsa tun daga hukuncin da aka yi watsi da shi a shekarar 2015 wanda wannan shine na baya-bayan nan a cikin wani wasan kwaikwayo na siyasa mai tsawo tsakanin dan adawar da gwamnatin rasha navalny ya bayyana hakan ne daga ƙasar jamus inda ya share tsawon watanni hudu yana murmurewa daga harin guba da aka kai masa a watan agusta yayin da yake tafiya zuwa siberia ya kuma ce jami'an tsaron tarayya na rasha ne suka kai harin bisa umarnin shugaba vladimir putin tuhumar da ya sake yi game da bukatar kotun a wani sako da ya kafe a shafinsa na twitter navalny ya ce fitin ya fusata kwarai da gaske saboda rayuwa da na yi duk da sa mani guba da aka yi har ya tilasta wa hukumar kula da gidajen tarayya ta je kotu tare da bukatar sauya hukuncin da aka yanke mini ya zama na gaske sanarwar da ma'aikatar baitulmalin amurka ta yi na baya-bayan nan ta sanya wani ɗan siyasar iraki mai matukar mahimmanci a matsayin mai take haƙƙin ɗan adam ya haifar da martani daban-daban a ƙasar da ke fama da rikice-rikice inda gwamnati ta fito fili ta bi sahun masu goyon bayan iran don yin allah wadai da jerin sunayen amurka ta ce takunkumin wanda ta sanar a makon da ya gabata a kan fali alfayad shugaban kwamitin ya labarai na gwamnati pmc da ke kula da wata kungiya mai dauke da makamai saboda zargin fayar da hannu a kisan masu zanga-zangar adawa da gwamnati cikin lumana shekaru biyu da suka gabata. Fayad tsohon mai bada shawara ne kan tsaron ƙasa. Ana ganin shi ne babban ɗan Iraki da Amurka ta saka wa takunkumin a shekaran baya. Yana ƙara yi wa ci gaba da rikitar da alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Kamar yadda wasu 'yan majalisar Iraki suka sabunta kiraye-kirayen ficewar sojin Amurka daga Iraq. amurka tana da kimanin dakaru 2,500 a iraki a matsayin wani bangare na kawancen duniya da ke yakar kungiyar isis ma'aikatar harkokin wajen iraki ta kira sanya sunan fayad a jerin sunayen da ba abin da za a yarda da shi ba labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu fama da matsalar na ƙasa a Najeriya sun koka dangane da rashin basu kulawa da ya kamata a kokarin ganin su ma sun samu damar yin rajista ta sabunta katunan su na shaidar zama dan kasa don kar a rufe layukan su na wayar salula musamman kamar yadda doka ta tada da kawo yanzu dai miliyoyin 'yan najeriya ne ba su samu damar yin rajistan ba daga abuja shamsi hamza ibrahim na dauke da karin bayani da haka muka ji ta bakin malam abubakar ladan wani mai fama da nakasa magana tsakanin allah kuka da wannan yanayi don a yanzu haka na yi iya juriya amma kuma da shi ne akwai kanwata kuma tana da wannan matsala a yanzu haka magana da muke da ita an manta wurare Kimanin nakasassu miliyan goma sha bakwai ne ke fuskantar barazanar rufe layukansu na salula saboda kasa samun damar sabunta katunansu na ɗan ƙasa lamarin da Alhaji Misbawo Lawan Didi shugaban masu lalurar cutar shan inna wato polio a turanci ya danganta da rashin aiwatar da wani tsari da zai tallafa wa masu bukatu na musamman a cikin wannan shiri. Gwamnati ta ba da bisa tsari na hukuma ta kyautata ko jin daɗin masu bukata ta musamman wanda ake kira da National Disability Commission doka ta ba da damar duk abin da za a yi na jama'a na gwamnati a fidda akalla wasu kididdiga ko wasu nambobi kamar goma ko biyar don a ware su don kyautatawa masu bukata ta musamman kuma duk gudun ka a shiga rububi ne don kada a samu matsala saboda haka su hukumomin nan sun san da dokan nan to muna roƙon su su yi amfani da damar da Allah ya ba su ba mu wannan abin da doka ta ba mu wajen a ware mu don a yi mana abubuwan da za su sauƙaƙa wa rayuwar mu domin mu samu mu ci gajiyar wannan abu mai amfani. A shekarar 2018 ne shugaban shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu akan dokar da ta umarci ma'aikata da sauran wurare da suka shafi hudar jama'a da bawa masu bukatu na musamman damar aiwatar da bukatunsu ba tare da sun bi layi ba. To ko me yasa hakan ya ci tara a wasu ofishoshin gwamnati? Malam Shehu Garba shine mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan harkokin mutane masu bukatu ta musamman. Ita wannan doka da yake ba dadewa aka da sa mata hannu ba akwai matsala ta faɗakarwa. To yanzu muna ta faɗakarwa ga kuma hukumomi na gwamnati da kuma waɗanda ba na gwamnati ba da dai duk waɗanda abin suka shafa don su taimaka su ga cewa duk da wani mai bukata ta musamman ya zo neman wani abu to lallai an ba shi dama ya samu wannan abu ba tare da ya je ya bi layi kamar yadda ke gani a wurin waɗannan tarurruka na neman wannan kati na ɗan ƙasa. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Hamza. a ranar asabar ne kuma al'umman jihar kano za su kada kuri'a domin zaben shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli a kananan hukumomin jihar ta kano 44 hukumar zaben jihar ta shirya bita ta musamman ga ƙungiyoyi da za su sanya idanu akan yadda zaben zai wakana daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwali taron bitar na daga tsare-tsaren da hukumar zaben ta jihar kano ke yi domin tunkarar zaben na ranar asabar tuni dai hukumar ta haɗa hannu da zauren gamayar ƙungiyoyi masu zaman kansu a jihar ta kano domin tabbatar da nasara comrade ibrahim wayya da ke zaman shugaban zauren ya fayyace mahimmancin taron bitar na yau kungiyoyi da suke sa ido akan al'amuran zaɓe akwai tsari da ya kamata a ce sun bi akwai kuma yadda ya kamata a ce wato sun gudanar da al'amuran su a matsayin su na wanda suke a tsakiya akwai ƙwararru wanda shekarar shekaru sun dade suna yin wannan harkar amma akwai kuma sababbi wanda dole a lokacin da kake hulla da tsofaffi dole kuma kana ba da dama sababbi su shigo domin su ne nan gaba ki sa ran kuma su jara gamar to dole sai ka ringa irin wannan bitar daga lokacin zuwa lokaci a irin wannan gabar. Kwamar Kabiru Sa'idu Dakata na cikin waɗanda suka gabatar da makala a wurin taron wanda ya kana a cibiyar bincike kan sha'anin demokaradiyya ta mambayya a nan kano abubuwan da ake sa rai idan mai sanya idanu a harkar zaɓe ya shiga filin zaɓe mai da me ya kamata ya mai da hankali misali zai je rumfar zaɓe kafin lokacin da ya kamata a kawo kayan zaɓe a kawo kayan zaɓe a kan idansa karfe nawa aka kawo ka'idojin da aka gindaya na cewa mai gabatar da zaɓe ya yi misali ya nuna wa mutane da suke wannan guri akwatuna ba komai a ciki sannan ya koma ya rufe ya kirga takaddun da za a yi zaben nan komai ga shiri ya ma'amular jami'an tsaro take da masu kada kuri'a. Ko da yake shugaban hukumar zaben ta jihar Kano ya ayyana cewa jam'iyyu goma sha biyu ne za su fafata a zaben na ranar Asabar. Amma a fili an fi jin aman jam'in PDP da APC a yankunan ƙananan hukumomin jihar ta Kano arba'in da hudu. inda za a zaɓi shugabannin ƙananan hukumomi guda 44 da mataimakansu kana da kuma kansuloli 484. Mu dai mun riga mun gaya mutane za mu yi zaben nan kuma duk wanda ya ci zaben nan za mu yi declare ɗinsa za mu ba shi zaben sa. A Kano dai wannan karan za mu yi zaɓe ko mutane su ba mu aran ido da kunnuwa su gani. Kira zaben bana ba irin na kaza da ƙwannan nata da aka saba gani ba. To mu dai inda gaya maka idan mutum ɗaya ne ya ci zaɓe a jam'iyya ɗaya za mu ba shi idan duka suka cinye abinda nake gaya maka mu ba za mu canza sakamakon zaɓe ba iya inda mutane suka haka zame. farfesa garba ibrahim sheka kenan shugaban hukumar zaɓe ta jihar kano mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria. to madalla a gaida na kwali Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci talatin da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. hadisar da ta auku a siyasar amurka ta janyo hankali da ra'ayoyi a faɗin duniya ciki har da najeriya wata sabuwar takaddama ta kunno kai a najeriya a yayin da jam'iyyar pdp mai mulkin jihar adamawa ta rasa wasu jigajiganta da suka koma apc Jama'a Assalamu alaikum. Har ya zuwa saura makonni uku a rantsar da sabon zababben shugaban kasar Amurka Joe Biden. Shugaban kasar mai barin gado Donald Trump bai saki kari ba. yana ci gaba da bayyana korafin cewa an yi masa magudi tare da dagewa a kan bin duk wata hanyar ganin ya sami zarcewa a wa'adin mulki na biyu a yayin da majalisar dokokin amurka ke zamanta na musamman domin tabbatar da sakamakon zaben wakilai na electoral college a ranar larabar da ta gabata kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada wasu dubban magoya bayan shugaba trump sun soma zanga-zangar nuna goyon bayan su ga korafin na Trump, inda daga bisani kuma zanga-zangar ta rikide zuwa tarzoma tare da kai farmaki da lalata kayayyaki a ginin majalisar har ma da asarar rayuka amurkawa da dama musamman 'yan jam'iyyar democrat sun zargi shugaban mai barin gado da hura wutar rikicin ta hanyar karfafa gudanar da zanga-zangar da kuma sakonni da dama da ya ta wallafawa a shafukansa na sada zumunta yanzu haka dai shugaba trump na fuskantar barazanar tsige shi a daidai lokacin da duniya take ta bayyana ra'ayoyi mabambanta akan lamarin ciki har da 'yan Najeriya. A ra'ayin shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya reshen jihar Sokoto Bashir Altina Isa mai dokar bacci ne ya kaure da gyangyaɗi. babu shakka abu ne mara daɗi ga demokuraɗiyya yadda ake ganin amerika duniya kuma abu ne mara daɗi irin yadda amerika ka sa bakunanta idan wasu abubuwa sun waru wasu ƙasashe na ganin cewa demokuraɗiyya za a yi mata karan tsaye an waye gari yau ga amerika wani shugaban ƙasa nata ya yi maku demokuraɗiyya karan tsaye ai ba komi yasa demokuraɗiyya ta amerika ta ɗore ba ɗaukar ƙaddara da sanin ya kamata idan an ka zo an ka yi zaɓe waɗanda duk sun ka biyo suna yarda da abubuwan da suka faru wannan shi kuma an kawo gare shi tun lokacin da ya hau gwamnatin an ga irin yadda ya hau da canje-canje waɗanda ya ɗora kawowa wannan al'amari na donald trump ya nuna idan ba a yi hattara ba yanzu siyasar ta amerika za ta komo ga kabilu waɗanda sun ka shiga cikin amerika har sun ka zama 'yan amerika to sai dai kuma wasu manazarta kamar dr usman abdulkadir mai sharhi akan lamuran siyasa da zamantakewar dan adam suna ganin ba a nan gizo ke sakar ba wannan zai iya cewa abu ne marar daɗi amma kuma bai isa ya zama auni da za a iya cewa a'a ƙasa amerika ta samu matsala ba ko da yake yanzu ga ƙasashe masu tasowa in ka ga facebook ana ta postin cewa a america ta samu matsala mu ma na jiya mu gaskiya ba haka ba ne har yanzu america na america saboda za zaka duba ai abubuwa ma'auni haraka ilimi haraka kula da lahiya haraka tsaro haraka diplomasiya kusan duk wani abu na rayuwa ba za ka kwatanta amurka da sauran kasashen duniya gaba ɗaya ba duk wanda ya unhani da wannan ya auna amerika gaskiya bai adalci ba abubuwa da yawa kaga yanzu amerika za ka ga ai ta afirka yawa tana da jihohi wajen hamsin da wani abu kusan kowace jihar ta za ga kusan ta yi najeriya ta afirka yawa so kaga in ka duba tuna wajen shekara ɗari nawa suna wannan demokaradiyya sannan kuma sun gani a ƙasa ba wai 'yan ƙasarsu ba ha kusan ƙasashe da yawa kuma ita rayuwa yau da gobe allah ɗaya yau da gobe ba zai yi ka samu kashi ɗari ba wata ran dole a samu akasi amma wannan ya kamata ya zan darasi ga amerika A Najeriya kuma yanzu haka ana musayar kalamai tsakanin jam'iyyar PDP mai mulkin jihar Adamawa da na jam'iyyar adawa ta APC biyo bayan sauya sheka da wasu kusoshin jam'iyyar PDP suka yi zuwa APC. Waɗanda suka koma APC dai sun hada da ɗan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar Adamawa ta Arewa. yankin da gwamnan jihar ahmadu umaru fintiri ya fito wato sanata ishaq abbo da kuma tsohon gwamnan jihar barista bala james inglare da wasu kusoshin jam'iyyar ta pdp har ma da sanata abdulaziz Murtala yako na jam'iyyar adc apc din ta gudanar da wani taron maraba da waɗanda suka sauya shekarar inda sanata abu da sauran kusoshin apc suka cicciki jam'iyyar da suka fita ta pdp da kuma salon mulkin ta a jihar duk da cewa ita ce ta dora su akan mukaman da suke a kai wayanda sun zo za su yi kamfen da kabilanci da addininci mun dawo apc ne domin zan cire su mu da su ta katanga na tsaya a karkashin tutar pdp bari in yi wannan magana A atiku mai gidanmu ya tsaya a pdp ya ci zaben ne house of reps mubi north mubi south meha ya tsaya a pdp ya ci zaben ne house of assembly na mubi north eh, mubi south da meha a pdp sun ci zaben ne ya bacin da su ba ni aka zaba ba pdp aka zaba ba to sai dai kuma a martaninta jam'iyyar pdp ta bakin shugabanta a jihar barista at shehu ta ce umma ta gaida aisha kuma ko a jikinta ya ce amfani da alfarman karfin jam'iyyarmu ne a wannan lokaci ya samu ya ci wannan zaben kuma da yake allah ya samu ne adalci adalci mu shi ya kawo ga nasarar da ya samu a wannan lokacin ne. amma a taron da suka yi kaji kalaman da ya haike kan cewa eh, su sun dawo a da ta abc ne ba wajen su su kami muke ba wato ba su su yi takara ba sun zo ne kawai domin su kawo sauyi su yi abin da kira koren burgu. to Allah ya sa duk wayanda suka halarci wannan taro dai kowa yana da addini daga musulmi sai kirista kuma a matsayin mu na masu addini duk da cewa addinan sun bambanta babu addinin da bai yarda cewa Allah ne mai bada mulki a lokacin da ya ga dama kuma zai ba wanda ya ga dama ba a wancan lokacin duk da haɗakan da suka yi ai sun yi haɗakan sun nuna karfin gwamnati da karfin dukiya amma Allah ya ce sai Ahmadu Umaru Fintiri wanda kuma Ahmadu Umaru Fintiri ne wallahi ko sun yi hadaka ko ba su yi hadaka ba in Allah ya ce wa'adin Ahmadu Umaru Fintiri ya kare babu wani hadakan da zai kara mar wannan wa'adi in kuma Allah ya ce wa'adin Ahmadu Umaru Fintiri bai kare a matsayin shi na gwamnan jihar Adamawa ba wallahi duk Najeriya su haɗu su tattaro tsaro su dawo adamawa babu wanda ya sai canja shi sai Allah To me me me yasa kuka razana kamar da suke zargi kan cewa kamar yadda nake faɗa maka ba abin da ya razana mu mun yarda da Allah mun yarda kuma da Allah ne mai bada mulki mun yarda kuma da Allah ne mai karɓar mulki kuma muna kai har yanzu. Buwa me ya girgiza ku da tare da APC suka Babu abin da ya girgiza mu kan wani taron APC ko kuma ADC ko kuma wani haɗaka a dalili wayannan da suka yi haɗakan da a lokacin da mai girma gwamna ya tsaya zaɓe su ɗin ne kuma dai muka fuskanta amma bai canza komai ba ga ikon Allah. To yanzu ba kwa tsoron ganin kan cewa ba rafa ba bana bane ko mina sauya. Wallahi ba ma tsoro mu a da Allah muka dogara. Amma sun zargi kan cewa bayan hada eh, rashin taɓuka komai kamar da suke zargi eh, da kuma kwanciyar magirbi da dukiyar jiha ka iya sawa gwamnatin ku ta fadi. To ai kwanciyar magirbi da dukiyar al'umma ko kuma wani zargi na almundahana a shari'ar musulunci a matsayina na musulmi dai na san Allah ya ce albayi na tulimani dawa walaminu alaman ankara haka kuma yake a addinin kiristanci idan musulmi ne ya yi ikirarin cewa akwai kwanciyar magribi da aka yi kan dukiyar al'umma sai ya kawo hujja kamar yadda ayan qur'ani ya faɗa idan kuma kirista ne akwai ayoyi daga cikin littafi mai sarki da ya nuna cewa in ka yi zargi sai ka tabbatar don haka ba na magana a akan kace nace ko kuma wai wai sai abin da ya tabbata zahiri. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz. Cuba Hero Dodo ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Tuma da a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma gasar fili ya dawo da takaitattun labaran duniya. jiya talata masu gabatar da kara a amurka sun faɗi cewa sun gano sama da mutum 170 da ake zargi da aikata laifuka dangane tashin hankalin da aka yi a ginin majalisun amurka a makon da ya gabata kasar amurka ta sauya tsarin aikin allurar rigakafinta manyan shugabannin sojojin amurka sun rubuta rubutacciyar tunatarwa ga dukkan sojoji jiya talata cewa tashin hankalin da aka yi a majalisa ya saba dimokuraɗiyya shugaban 'yan adawar rasha alexei navalny ya ce hukumomi a moscow sun nemi kotu da ɗaure shi saboda saba ka'idojin sakinsa tun daga hukuncin da aka yi watsi da shi a shekarar 2015 wanda wannan shine na baya-bayan nan a cikin wani wasan kwaikwayo na siyasa mai tsawo tsakanin dan adawar da gwamnatin rasha masu sauraro a nan ne kuma muka kawo karshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri yanzu a madadin shi sarfilo hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.